Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu ne- yau za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta kubutar da wasu leburori fiye da ɗari shida da aka tursasa wa zama a cikin wani kamfanin sarrafa shinkafa mai suna Fofula Farm Rice da ke rukunin masana'antu na Challawa a cikin garin Kano.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 A cewar ma'aikatan, an hana su barin harabar kamfanin ne saboda tsoron kar su kwaso cutar korona daga waje idan sun fita. Ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da aka kubutar ya shaida wa manema labarai cewa bai ƙara fita daga kamfanin ba tun bayan shigarsa a ranar 23 ga watan Maris. Ya ce ba bar shi ya fita daga kamfanin ba tun bayan shigowarsa. Haruna Salisu, wani ma'aikacin kamfanin, ya ce ba a bar shi ya fita ba tun bayan shigowarsa a ranar 28 ga watan Maris. A cewar Haruna Salisu, iyalanmu sun shiga damuwa saboda ba su gan mu ba, ba su san halin da muke ciki ba, matata da ‘ya'yana sun sha zuwa kamfanin domin su ganni, amma ba a taɓa bari na na je bakin ƙofar shiga kamfanin domin na gana da su ba. Dabara suka yi mana tun farko, sun buƙaci mu zauna na tsawon kwana biyar ba tare da fita daga kamfanin ba. daga baya suka mayar da shi sati biyu, sannan suka mai da shi wata ɗaya. Yanzu haka mun shafe fiye da wata uku. Akwai kimanin ma'aikata ɗari shida a kamfanin, ba da muhallin kwanciya mai kyau. Ina roƙon mahukunta wannan kamfanin su bar ni na koma gida wurin iyalina, amma sam sun ƙi su bar ni na koma. Wani daga cikin ma'aikatan ya ce, duk da ba a tilasta masa zama a kamfanin ba, an yi masa barazanar cewa za a kore shi idan ya sake ya fita daga harabar kamfanin. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, Abdullahi Haruna Kiyawa, ya ce sun kama manajojin kamfanin guda hudu yayin da suka dira a kamfanin domin kubutar da leburorin. A cewar Abdullahi Haruna Kiyawa, mun samu ma'aikata da yawa da aka garkame a kamfanin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, Habu A. Sani, ya bayar da umarnin a gudanar da bincike a kan lamarin.